Gamayyar kungiyar jam'iyyun adawa a yankin kudu maso yammacin Najeriya sun yi kira ga majalisar dattijai da na wakilai a kasar da su zauna tare da yin gyara a kundin tsarin mulkin kasa da zai tabbatar da kawo ƙarshen hukumomin zaɓe na jihohi. a taron da suka gudanar domin bayyana rashin jin daɗin su dangane da yadda hukumomin zaɓe na jihohi ke bayyana jam'iyyun da ke mulki a jihohin nasu a matsayin wanda suka lashe zaɓukan da ake gudanarwa shugaban ƙungiyar jam'iyyar upn a jihar ogun otumba rotimi faseda ya ce ko kaɗan yanda jam'iyyun da ke mulki ke bayyana cewa suke lashe zaɓukan da aka gudanar a jihohinsu bai dace ba yayi misali da zaɓukan da aka gudanar kwanan nan a jihar ogun inda jam'iyyar apc da ke mulki ta lashe zaɓukan da aka gudanar a ƙananan hukumi ashirin na jihar da kuma yankunan ci gaban al'umma bakwai inda ƙuri'u na ƙananan hukumi na kansiloli biyu ne kawai aka baiwa jam'iyyar upn tare kuma da jam'iyyar pdp mai kujera ɗaya suna bayyana cewa kawo ƙarshen wannan mataki zai taimaka wajen ɗorewar mulkin demokuraɗiyya a Najeriya. Otumba Rotimi Faseda don haka ya bayyana cewa. We therefore call on the National Assembly to review the section of the Constitution that empowers the state government to conduct local government election with a view to avoiding a rape of our democracy. ya ce matakan da ake ɗauka yanzu domin gudanar da zabuka bai dace ba don haka muna kira ga majalisun tarayyar najeriya da su zauna da kuma yin gyara a kundin tsarin mulkin ƙasa tare da za a kawo ƙarshen gomin zaɓe na jihohi da suke bayyana rashin adalci a lokacin zabuka na ƙananan hukumomi a kwanan da ne dai ministan shari'ar najeriya alhaji abubakar malami ya kafa wani kwamiti mai zaman kansa da zai duba yin gyara a yadda ake gudanar da zabuka a kasar kwamitin kuma da ke ƙarshen jagorancin tsohon shugaban majalisar dattijan najeriya sanata ken inna mani To koya sauran 'yan Najeriya suka ga wannan kiraye-kiraye da 'yan siyasan ke yi tambayar kenan da naiwa Alhaji Iro Ladan wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum. A gaskiya gara mai da shi a gwamnatin tarayya saboda so da yawa in an yi zaɓen nan gwamnoni suke amfani da ƙarfin shi su danna zaɓen nan ta ya fatin su ita za su ci. Amma in zaɓen ya koma hannun gwamnatin tarayya ko kuma INEC na tarayya kaza sauran kananan jam'iyyoyi su ma za su takara kuma ba yadda za a ce a jiha gaba ɗaya a ce an yi zaɓe fati guda ɗaya ta ce ba ta irin wannan za a iya samun adalci madadin yadda ake yi a yanzu shine ra'ayi ra'ayina akan wannan magana wannan kira da gamayyar 'yan adawa a yankin kudu maso yammacin najeriya suka yi dai ya zo ne a daidai lokacin da aka gudanar da zabukan ƙananan hukumi a jihar ogun inda jam'iyyar apc ta lashe akasarin zabukan da aka gudanar haka dai rahotanni ke fitowa daga sauran jihohin najeriya a inda dukkanin jam'iyyun da ke mulki a jihar ake bayyana cewa su ne ke lashe zaɓukan kansiloli da na shugabannin ƙananan hukumomi abinda kuma masu sharhi da lura da harkokin demokradiyya ke ganin san bai dace ba a tsari irin na demokradiyyan babin ya murya amurka daga lagos